Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a farko kuma ranar farko a watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad tafis Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis yayin da jama'a da dama suka fantsama kan titina. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Snake na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiya 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni hudu da suka gabata. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka harbu da coronavirus ya karu da kashi 18 cikin 100 a makon da ya gabata. tsakanin labaran kenan kansiloli a karamar hukumar mango ta jihar plateau sun tsige mataimakin shugaban karamar hukumar suka kuma dakatar da shugaban na tsawon watanni uku bisa dalilin cewa yau muna neman wata tara a ofis ya gagara ba mu haƙoƙinmu salari ma watan mu hudu yanzu babu salari Muna kuma da rahoto kan ciwon sikila da matakan da ƙwararru suka shawarta a ɗauka da zai kai ga shawo kan wannan cuta. sai kuma shirin manuniya na isa lawal ikara wanda a yau ya gano cewa alamu dai taka takun tankaɗen tun kuɗe takaddun wasu 'yan takara na nema ya kawo sabon daru game da maganar ganin gajiyawar garzayawa da takaddun karatun bola ahmad tinubu da ke taka takara cikin jam'iyyar apc kuwa wani lauya ne ke cewa ya kamata jama'a su gane ainihin abin da ya faru muna kuma tafi da nasihar juma'a amma duka sai bayan an sha labarai Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis yayin da jama'a da dama suka fantsama kan titina, duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma katse hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni takwas da suka gabata. Shaidu sun ce a tsakiyar birnin Khartoum jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cunkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar sun yi kiyasin cunkoson jama'a khartum da tagwayen garuruwan umdurman da bahri za su kai akalla dubban ɗaruruwa wanda shine mafi girma a bana a umdurman shaidu sun ba da rahoton tashin hayaki mai sa hawaye da harbe-harben bindiga yayin da jami'an tsaro suka hana masu zanga-zangar tsallakawa zuwa khartum Zanga-zangar da aka yi a babban birnin kasar da sauran biranen kasar ta yi bikin cika shekaru uku da gudanar da gagarumar zanga-zanga a lokacin boron da ya hambarar da gwamnatin shugaba Umar Albashir da ya shafa tsawon lokaci yana mulkin kama karya wanda ya haifar da tsarin raba madafin iko tsakanin kungiyoyin fararen hula da sojoji. A watan Oktoba bara ne sojoji karkashin Janar abdulfatah alburhan al-Burhan suka hambarar da gwamnatin rikon kwarya lamarin da ya haifar da jerin gwano na neman sojoji su bar siyasa. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Snake na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiya 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni hudu da suka gabata. Rasha ta yi amfani da tsibirin da ke tekun Baharum kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wajen tuntuɓa bayan da ta kwace a farkon yakin, inda ta kai hare-hare kan Ukraine daga cikinsa. da kuma sa ido kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine. Amma Ukraine ta tabbatar da janyuwar sojojin na Rasha, ta kuma ce hakan ya zo ne bayan da dakarun Ukraine suka kai wa tsibirin hadi da makami mai linzami da kuma makaman atilari a cikin dare, lamarin da ya sa sauran sojojin Rasha suka tsere cikin jiragen ruwa masu gudu biyu. Shugaban ma'aikatan ofishin shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, ya tabbatar da janyuwar sojojin rasha daga tsibirin yarmak ya wallafa a shafinsa na twitter cewa babu sauran sojojin rasha a tsibirin snake sojojinmu sun yi aiki mai kyau shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta neto sun kammala taron su na kwanaki uku a birnin madrid jiya alhamis tare da kawancen tsaron na kasashen yamma ya karfafa matakan kare kai daga hare-haren rasha tare da gargaɗin ƙalubalen duniya da China ke yi da kuma gayyatar kasashen Finland da Sweden cikin ƙungiyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana taron a matsayin mai tarihi. Biden ya ce lokaci na ƙarshe da NATO ta tsara sabuwar sanarwar manufa shine shekaru sha biyu da suka gabata yayin da yake magana kan wata takarda da aka fi sani da tsarin dabarun ƙawance. A wancan lokacin ya bayyana Rasha a matsayin abokiyar hulɗa kuma bai ambaci China ba. duniya ta canza ta canza sosai tun lokacin kuma ita ma neto ta canza biden ya ce a wannan taron mun haɗa mu don fuskantar barazana kai tsaye da rasha ke yi wa turai da kuma ƙalubalen tsarin da china ke haifarwa kuma mun gayyaci sabbin mambobi biyu don shiga neto biden ya sake nanata cewa yakin da shugaban rasha vladimir putin ke yi a ukraine ya karfafa neto To kada a yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Filatan Najeriya. Inda wasu 'yan majalisar ƙaramar hukumar Mango suka tsige mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Alhaji Garba Hassan suka kuma dakatar da shugaban ƙaramar hukumar da minister Daniel har na tsawon watanni uku kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyanmu Zainab Babaji ta aiko mana. Wasu 'yan majalisar karamar hukumar Mango a jihar Filato sun tsige mataimakin shugaban karamar hukumar Alhaji Garba Hassan sun kuma dakatar da shugaban karamar hukumar Mr. Daput Minista Daniel har tsawon watanni uku. Kansila mai wakiltar Mangu Ward Kabiru Iliyasu ya bayyana min cewa sun ɗauki matakin ne saboda kasa aiwatar da wasu bukatu da majalisar ke ganin na ci gaba ne. Yau muna neman wata tara a ofis ya gagara ba mu haƙoƙinmu salari ma watan mu hudu yanzu babu salari. akwai abubuwa da yawa mun rubuta resolution na majalisa mun aika masa da shi wata hudu akan akwai gyare-gyare da muke so mu yi akan harkar revenue da yake shiga na cikin kasuwa namu na mangu ya ɗibo 'yan su mutane ya sa su wanda ba mu gane menene ake a wurin ba mun zauna da shi mun ba shi shawara yaki. Da yake mai da martani shugaban karamar hukumar na Mangu da put minista Daniel ya ce rashin kuɗaɗe a karamar hukuma ne ke kawo tarnaƙi ga aiwatar da bukatun 'yan majalisar. Suna zuwa kafin kuɗi duk abin da ya shafi ko workers ko education ko local government workers ko mu an mu mu eh, political appointees ariya na dole ne mu dauka da hantu muna yin aiki ne da hankali Shi ko mataimakin shugaban karamar hukumar na Mangu Alhaji Garba Hassan ya ce kansilolin ba su bi doka wajen furta kalaman da ya ce su ma sun gani ne a kafafen sada zumunta na zamani ba. Tsarin abin da suka yin abin dariya ne. In su suna proclaiming su masu yin doka ne sai su su bi dokan akan doka kuma har ga Allah duk abin da su suke nema babu kaya da mu a namu fahimtar a namu sani a shugabanci da muka yi duk zargi ne kawai kuma zargin da suka kawo babu hujja a kai. Daga karamar hukumar Jasta ta Arewa ma wasu 'yan majalisar sun aike wa shugaban karamar hukumar Shehu Bala Usman da takardar gargadi na tsigewa. Awalu Babaladan Garba da ke wakiltar Garba Daho Ward kuma mataimakin shugaban majalisar ya ce sun nemi tsige shugaban karamar hukumar ne saboda suna zarginsa da almubazaranci. Daga cikin laifuka da ake hukumar shi da shi akwai ba da kwangiloli ba bisa ka'ida ba akwai kwangilolin da ba a cire su ba a yi ayyukan ba akwai karɓar rance ba ta hanyar da ta dace ba wannan kaɗan kenan daga cikin tuhume-tuhumen da ake mishi. Shugaban karamar hukumar Najas ta Arewa, Shehu Bala Usman a martaninsa ya shaida min cewa a lokacin da nake magana da shi bai riga ya samu takarda daga 'yan majalisar ba. Sun wannan ma maganan ba kwata-kwata sai yanzu ma nake samun labari. da kuma na ganin akwai wannan magana to dole ne akwai proper way wanda ake za ake ba mutum da an bani wadansu takarda to ba wani takarda da aka bani shugaban karamar hukumar jasta arewa kenan shehu bala usman lokaci ne kadai zai bayyana yadda za a warware wannan dambarwa da ke zama ba wani sabon abu ba a lokacin demokradiyya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya To a gaida Zainab har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya. A jiya Alhamis, Amurka da Taliban mai mulkin Afghanistan sun kammala wani taron yini biyu a birnin Doha na ƙasar Qatar, wanda shine tattauna ta mutum da mutum tsakanin bangarorin biyu cikin sama da watanni uku. Manzan musamman na Afghanistan Thomas West da ministan harkokin wajen taliban amirkan muttaki ne suka jagoranci tawagogin a teburin tattaunawar amurka ta dakatar da tattaunawar a cikin watan maris da ya wuce lokacin da kungiyar masu kishin islama kwatsam ta yanke shawara hana 'yan matan afghanistan damar komawa makarantar sakandare mai magana da yawon muttaki abdulkahar balki ya wallafa a shafinsa na twitter bayan taron doha cewa yamma ta samu rakiyar manyan ma'aikatan baitulmalin amurka da kuma wakilan fadar White House. A wasu batutuwa da bangaren Amurka ya tattauna daga ciki matsayin hana kuɗin ajiyar Afghanistan tare da tawagar Taliban waɗanda suka hada da ma'aikatar kuɗi da kuma jami'ai daga babban bankin Afghanistan. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka harbu da coronavirus ya karu da kashi 18 cikin 100 a makon da ya gabata. yayin da aka ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu sama da miliyan 4.1 a duniya. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu a duniya yana nan kamar na makon da ya gabata kusan dubu takwas da ɗari biyar amma ya karu a yankuna uku gabas da tsakiya da kudu maso gabashin Asiya da kuma Amurka. Hu ta ce a cikin rahotonta na mako-mako na baya-bayan nan cewa an samu hauhawa mafi girma na sabbin waɗanda suke kamuwa da covid-19 a gabas ta tsakiya inda suka karu da kashi 47 cikin ɗari. rahoton da aka fitar a yammacin ranar laraba ya ce kamuwa da cutar ya karu da kashi 32 cikin ɗari a turai da kudu maso gabashin asiya da kuma kusan kashi 14 cikin ɗari a amurka Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. To bari mu rufe taskar hotannin namu da batun kiwon lafiya. Masana a fannin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun bukaci jama'a musamman waɗanda ke shirin yin aure su rika yin gwaji kafin aure domin sanin irin rukunin jininsu don rage hayayyafar yara da ke fama da cutar sikila. Wakilin Yusuf Abdullahi ya ziyarci wani asibiti da ake kulawa da yara masu fama da wannan cuta ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Kimanin dai mutane miliyan hamsin ne ke fama da cutar ta gurɓatar jini ko sikila a duniya. jamhuriyar niger na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da wannan cutar ta fi yin kamari inda kashi 23 a cikin ɗari na al'ummata ke fama da cutar a nan muna cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar ta sikila a birnin yamai wannan cibiyar da yana karɓar kimanin mutane dubu takwas masu fama da wannan cutar a shekara da ke fitowa a sassa daban-daban na jamhuriyar nijar akasarinsu kuma yara ƙanana ne to sai dai babbar matsalar da iyayen yaran da ke fama da wannan cutar musamman ma masu karamin karfi suka koka da ita ita ce ta tsadar magani in ciwo ya tashi babu rana babu dare kowane lokaci ya tashi wata rana in ya tashi akwai kuɗi na magani wata rana in ya tashi babu kuɗi kun na tsada gare su su kya da komi kya da su to su taimaka muna su ka muna muwa da magani da abin da ya kamata diyan mu su bar wahala wata rana abin da ban tunawa an taba rubuta mini vaccine mutum guda sai a jika dari an ka rubuto mini vaccine na huce farmasi 20 ya mai ina juya ina gani wane firi ne ya sauti. Ganin yadda maganin wannan cutar ta sikila ko emasi ke da matukar tsada a jamhuriyar ta Nijar, ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa ko mai sansan Frontier ta ɗauki nauyin kulawa da yara masu fama da wannan cutar. sabuwar haihuwa zuwa 'yan shekaru biyar a duniya kimanin 260 a garin mada rumfa da ke cikin yankin maradi kuma kyauta wannan tsarin na kungiyar likitocin na ƙasa da ƙasa ya sauƙaƙa wa iyayen yaran da ke fama da wannan cutar da dama a garin na mada rumfa maryama lauli yar kimanin shekaru 25 a duniya na ɗaya daga cikin iyayen da likitocin na ƙasa da ƙasa ke kulawa da 'ya'yansu a garin na mada rumfa a nan tana shirin kai ɗanta mai fiye da shekara ɗaya a duniya a asibiti wanda cutar ta sikila ta fara bayyana a jikinsa tun yana da watanni bakwai a duniya kuma sannu a hankali yana samun sauki sakamakon kulawar da yake samu wajen waɗannan likitocin na ƙasa da ƙasa. Muna masu godiya muna sa masu albarka saboda kula da suke mama da yara. Eh, wani maganin ai ta ga talaka ba a sayan shi ya haƙarin shi. Kinan dole sai likita ce za ta kula ta baka shi kuma kyauta. babban dai rigakafin wannan cutar ta sikila ko amsa ne jini shine yin gwaji kafin aure ka gwada jini in ka ga kai da wanda kin zaku armi juna tana dauke da cutar kai ma kana dauke da ita sai ku nisanci juna dan zuwa gaba ake gudu matsaloli cuta ce da ko da yaushe mutum kana likita cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar a jamhuriyar nijar ta shirya wani kamfe na musamman na yin gwaji na wannan cutar tare da taimakawa masu fama da wannan cutar da jini yusuf abdullahi ta askar VOA daga Yamai jamhuriyar Nijar. A gaida Malam Yusuf har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da ke watso shirye-shirye a kan mitoci 1625 da kuma 31 jamhuriyar Nijar kuma a kullum za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa kan mita 200.5. ana kuma ya saurara mu a duk lokacin da mai sauraro ke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya Da alamu dai taka takun kaɗan tun kuɗe takaddun wasu 'yan takara na nema ya kawo sabon daru. Kodaka dai wani lauya ya ce ba maganar tarin takaddun karatun ɗan takara ba ne abin damuwa a sai dai idan wajen cike bayanan takaddun ya yi wuru-wuru. Cika fom ɗin nan wanne ne mutum bai faɗa daidai ba ya shattaka ƙarya. Shi ne zai ɗauka ya fuskanci kotu ta soke tsayawan takararsa. Hukumar zaɓe ba ta soke ɗan takara. Game da maganar ganin gajiyawar garzayawa da takaddun karatun Bola Ahmad Tinubu da ke taka takara cikin jam'iyyar apc kuwa wani lauya ne ke cewa ya kamata jama'a su gane ainihin abin da ya faru ba wai ya ce bai yi makaranta ba ne cewa ya yi waɗannan takardu na primary da secondary school sun bata to wannan rantsuwar ya gamsar a idon doka game da maganar harkar harkallar hankaɗe kujerar ɗan takarar masar jan tarayyar najeriya a yoba ta arewa kuwa wani lauya ne ke cewa idan jam'iyyar apc ta sakaci to za ta gamza karo da tashin tantabaru ya ce shi yana son kujerar shi to tunda yana son kujerar shi kuma bai sauka ba hukuma zaɓe wajibi ne ta soke wannan shirin da aka yi ta tsaya daram akan wanda yake an yi shi akan doka da ka'ida. Shi kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa talakawa yake cewa su tabbatar da duk wanda za su zaɓa yana tare da 'yan ƙasa masu tsantseni da tsayi da gaskiya kuma ƙwararru. Abin kawai da talaka za su tsaya su kalla shine yanzu wane ne Atiku ke harka da su waye kwankwa ke harka da su wane ne Tinubu ke harka da su. Idan shugaba ya samu mutane masu kishin kasa ko yana so ya bauɗe buɗe za su da shi sai dai ita sabuwar jam'iyyar nnpp mai kayan marmari yaƙi kawai ta duka na sunkuru in dai wannan kashe-kashe da ake a ƙasar nan da rufe jami'o'i da aka yi wannan ƙasar nan da yawan tsarɗar da ake wannan ƙasar nan a ce mutum haka ɗin ya fiye masa to shi wannan mutum abin tsoro ne kowa ya ne shi waɗannan faso mun ta muka taɓa cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku kowace ranar Juma'a a sashen Hausa na muryar Amurka bayan kun gama shan labaru. Shiri na saba'in da biyu cikin jerin shirin manuniyan da kan zo muku da muryoyin waɗanda suka daɗe a dandalin siyasa amma 'yan gajajjeru. Gajajjerun kuma amma na jimirin jirge jawabin jawo hankalin 'yan ƙasa game da maganar abubuwan da ke cikin doka a kan maganar zaben shugaban ƙasa ita za mu fara yau tun daga farfaru. Domin lauya mai zama zaman shi barista Muhammad Ibrahim Zariya ya zare zaren zazzage zallan bayani akan maganar 'yan takara da kuma dokar zaben da ya ce ya kamata a gane babu wanda za a ɗauki mataki akan shi sai dai idan ya yi wuru-wuru. A shi abin da doka ke magana idan ka ci zaben fidda gwani za a karbi fom hannun inec ka cika sannan za ka sa dukkan bayananka abin da ya shafi a tarihinka makarantu da sauransu so abin da shi doka yake cewa shine kawai mafi kaskantan ilimi da za ka mallaka domin ya baka damar tsaya zaɓe shine gama secondary school ko kuma makamancin shi to in ka duba sashi na ɗari uku da goma sha takwas na tsarin mulkin Najeriya. Menene equivalent din shi ko mafi kaman shi shine ko da primary school certificate kai kai aiki na shekara goma. So abin da ake magana a kai shine idan ka cika form ka sa bayananka kwana ɗari da hamsin kafin zaɓe an umarci hukumar zaɓe a ƙarƙashin dokan kundin zaɓe da aka yi mai kwaskwarima. Ta manna sunayen wa'innan 'yan takara da suka ci zaɓen fidda gwani. Cika form ɗinnan wanne ne mutum bai faɗa daidai ba ya shattaka ƙarya idan ya duba ya gani shine zai ɗauka ya fuskanci kotu ta soke tsayawan takararsa hukumar zaɓe ba ta soke ɗan takara. Tilma dai takwaran barista Muhammad Ibrahim Zariyan wato barista Elzubar Abubakar da shi ma masani na harkokin shari'a ya leko yana gaya wa duniya cewa ya kamata a gane tsantsar abin da ya faru game da maganar takarar Bola Ahmad Tinubu kuru-kuru. Matsala ce wadda ya riga ya shawo kanta tun 1999 ba wai ya ce bai yi makaranta ba ne cewa ya yi waɗannan takardu na primary da secondary school sun bata ya ce lokacin da ya yi gudun hijira ne sojoji suka sace su sai dai ya je ya rantsuwa a kotu to wannan rantsuwar ya gamsar a idon doka saboda da wannan rantsuwar ne ya yi takara na gwamnan Legas kuma da wannan rantsuwan ne yanzu yake son ya yi takarar shugaban ƙasa. To a tsarin tunda an bashi ya yi amfani da wannan rantsuwa to yanzu ma ba zai zama matsala ba. Da yawa sun ce sunan Bola Tinubu lokacin da yake firamare ba sunansa ba kenan da yake amfani da su yanzu. Da zai tafi jami'a ya canja. Don haka yanzu in ya fito da waɗancan takardun da sunan waɗancan sunayen su ne sunansa na asali to zai zama cewar ya yi karya kenan daga lokacin da ya gwamnan lagos har zuwa yanzu to za a iya tuhumarsa abin da ya fi mashi sauki shine ya ce sun bata kuma ya yi rantsuwa kuma rantsuwar dama ta karɓu don haka har yanzu karbabbiya ce da lamu dai har yanzu akwai sauran rina a kaba game da maganar damban dambarwar dawo da ɗan takarar masarjan tare najeriya a yoba ta arewa wato bashir sharif matinan da wasu ke ganin kamar hukumar zaben Najeriya ta yi shiru. Domin kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin tare na jan da ke ta'aliki akan abubuwan da kan kai komo barista mai nasara Umar ya ce ya kamata a gane akwai su dokokin ƙasar da babu yadda za ka yi ka taɓa su saboda dokoki ne sandararru. Ka'ida na farko shine idan ya rubuta cewa ya janye baya zai ci gaba da takara ko kuma ya mutu to wajibi ne ga ita uwar jam'iyya sai su rubuta ma uwar jam'iyyar su ta ƙasa da kuma hukumar zaɓe su musu bayanin cewa mun samu gurbi a mazaɓar ɗan majalisar dattawa na waje kaza wanda hukumar zaɓe ita ce za ta yi mataki na biyu za ta ba da rana za a sake shirya wannan zaɓe ɗin a fito da wani ɗan takara to ka'ida ta uku da za a bi ita ce dole wannan zaɓen da za a iya zama hukumar zaɓe ta zo ita ce helo ma ita za ta lura da wannan kuma wajibci ne duk wanda zai tsaya takara ya zama da shi aka yi zaɓe na farko to idan muka yi la'akari da wannan muka yi yi duba akan shi ahmed lawan na daya ahmed lawan baya cikin waɗanda suka shiga waccan takara suka fafata na biyu kuma ahmed lawan bai fito a sabili da wannan sake zaɓe wanda doka ta tanada a sake yin zaɓen ba na uku kuma hukumar zaɓe ba a wakilce ta ba wajen yanke shawarar ma ahmed lawan shine ake so akan wannan abu sannan na hudu kuma ya ce shi yana son kujerar shi to tunda yana son kujerar shi kuma bai sauka ba to hukumar zaɓe wajibi ne ta soke wannan shirin da aka yi ta tsaya daram akan wanda yake an yi shi akan doka da ka'ida. Game da maganar gogewar 'yan takarar shugaban ƙasar da ake ganin za su iya kawo canji a Najeriya kuwa mai sharhi akan al'amuran da kan kai komo barsa shi Aiba Aliyu ya Musa ne ya ce a yanzu maganar zaɓe ma ta wuce maganar ɗan takara har sai an duba idan a kusa da shi akwai mutane kwararru. Idan ka kalli siyasar da ake da ita a Najeriya ba kamar turai ba ne inda sun goge shugaba shi ke ainihin shugabanci. A Najeriya shugaba zai zo ne komin kyansa amma yana da waɗansu mukamai mukarrabai wanda sun taimaka mashi ta hanyoyin da ba lalai ne mu masu zaɓe ko 'yan ƙasa mu sani ba kuma wayannan irin mutane suna tasiri na gaske a ainihin shugabancin shi shugaba so wayannan abubuwa yanzu mutane ya kamata su kalli wani abu buhari 'yan ƙasa suka zaɓe shi da kuɗaɗen su sai aka wayi gari buharin nan ya zama kamar ɗan anshin shatan mutanen da mu ba mu san su ba wasu dodanni da ake cewa kabal kuma gaskiya ne saboda talaka ne ke ji a jika amma ta yaya kuke ganin za a gano waɗanda suke kusa kasa da za su so ai bai da wani wahala abin kawai da talaka za su tsaya su kalla shine yanzu wane ne Atiku ke harka da su waye Kwankwaso ke harka da su wane ne Tinubu ke harka da su kawai abin da muke so shine idan shugaba ya samu mutane masu kishin kasa ko yana so ya bauɗe za su tada shi shi kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta NNPP Farfesa Ahmad Alkali gaya wa duniya yake cewa al'ummar Najeriya fa suna cikin wani hali kuma babu yadda za a yi su 'yan adawa su yi shiru duk wanda ya ce har yau abin da ke fara jam'iyyun nan guda biyu har yanzu daidai ne a kasan nan to shi ma wannan mutum abun tsoro ne in dai wannan kashe-kashe da ake a kasan nan da rufe jami'o'i da aka wannan kasan nan da rufe makarantu da ake a kasan nan da yawan tsarɗa da ake wannan kasan a ce mutum haka din ya fiye masa ba zai nemi canji ba zai nemi gara ba to shi wannan mutum abin tsoro ne kowa ne shi wallahi kowa ya gaya kansa gaskiya cewa dalilai ya yi amma Allah ya sa gari ya waye ai ba irin sunna ba manna mana ba a ce mu kafin ma mu tashi ma za mu faɗi ƙasa aka ce ma jam'iyyar tamu ta Kano ce suka ce ba ta Kano ba ta Najeriya ce a suka ce a eh wai INEC ma sun fidda wace a sa rijistar nasu muka tabbata cewa dama propaganda ne saboda haka shi yasa gaskiya talakan Najeriya sun gaji da abin da yake faruwa in ba da sun gaji ba na nutsu ba da ba za zo a bi wannan tafiyar da muke yi yanzu ba to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun gaya wa dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da suka rage musu fasin dawo yan tsiraru domin kowa daga juma'a nan saura kwanaki 332 ne su yi sallamar sakin dukkanin madafun da suka dafe su ma su zama 'yan zaman zuru kuma a madadin dukkanin wani sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kukan ji a cikin wannan shirin da dukkanin masu auren kan suna aiki tukuru ni isa lawal ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na ikara sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin inda shirin zai sa gaba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sunana Abdullahi Muhammad, la'ibin limamin masallacin Ashano, karaman hukumar yau. al'umma abin da ake so da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya ji tsoron Allah ya mai da zuciyarsa ga Allah don dan adam mai hankali ne ba dabba ba ne saboda haka wanda Allah wanda ya cuci kansa a dan adam ya gode wa Allah ya ci gaba da gudanar da abin da addininsa ya umarce shi da shi in ma ba shi da addini ya ya yi ta kokarin gudanar cewa Allah ya ba shi hankali shi dan adam ne don Allah yana son son ɗan adam ba karamin so ba ya kiyaye jinin mutum gaba ya kiyaye mutuncin mutum gaba ɗaya to zaɓe kowa ya nuka hankalinsa ga Allah wanda Allah ya so ya ɗora a kan wani matsayi dole ne an ɗora shi idan mutum ya samu mutum kan matsayi to ya gode wa Allah ya roki Allah ya taimaki wannan wanda Allah ya ɗora a kan wannan matsayi ai ta yi masu addu'a ana roƙon Allah ya ba mu adali masu gudanar da zaɓe su masu sa tsoron Allah a zukatunsu banda zaɓen neman abin duniya a zaɓi don a samu zaman adalci a rayuwar duniya shine mafita kawai Allah ya zaunar da eh, wannan kasar lafiya ba ma kasar mu kadai ba duniya ga baki ɗaya abinda ake bukata a rayuwar ɗan adam kenan. Allah da kafin mu karkare ga Muhammad da takaitattun labarai. Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis yayin da jama'a da dama suka fantsama kan titina duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma katse hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni takwas da suka gabata. Shaidu sun ce a tsakiyar birnin Khartoum jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cunkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar. Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki hadda shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu har ma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com kuna kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran da ma karin rahotanni a yanar gizo sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shiri da ba da umarni. da kuma injiniyan mu na yau a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana da alheri.